saboda kohin nan ya zo mugun wuri wurin yara na 'yan zamani yake dole na a biɗo sarakai na da waɗanda sun ka san yakin sama da na ƙasa shin muhari aka ce ga 'yan kokowa kamar haka agadas an ba da salai dauda wanda yake dan karo gabanka da ƙarhi wanda duk ya sama suka sai wada allah yi sa'an nan yana da mataimaki na zirin mamar sa'annan mu koma can birnin difa inda za a iske mansur isa mansur isa yaro mai zamani sa'annan mataimaki ne shine nazifi ibrahim nazifi ibrahim shi ne wanda an rike da kofi na na ministar na wasanni wanda aka can birnin doso sa'annan sai mu koma birnin zandar za mu iske maiki mai shekara 100 babu lawali ɗan tela wanda ya buwa yan zamani sai a iske gajeren ramen shabika a hisu tsawo ka hisu albarka shine murtala abdu sa'annan a koma birnin Maradi can za a iske amale biyu suna can sun tsare bakin rami dala abani da shi da aibu hassan sa'annan mu koma birnin yamai can na za a iske tsohon sarki mai tsohon zamani shi na yakuba adamu da aminu ibrahim ga sunan sa'an nan mu koma can birnin tawa can za a ilki zakiru zakari yaro mai zamani sa'an nan yana da wani mataimaki ga tahiyar shine nura hassan ko <clears throat> ba a sa halinka ba sa'an nan birnin tilaberi inda za mu ilki haliru ali da shi da anas amadu saɓanin aji sunan usman hassan saboda usman hassan yana cikin wani akasi na kaddara ta ubangiji wanda ba ta wucewa kowa kowa yana cikin kaddara Allah to Allah shi kawo sauki bisa ga lamarin da ake tuguma kuma Allah shi mai da mahalki ƙarya to don haka sai aka saka Anas Amadu ya mai da shiya saboda ba a iya ajare shi saboda ba a san lokacin da za a ƙariya binciken abin zargi ba to Allah shi kawo sauƙi cikin lamari kowane mahaluki bai wuce ƙaddarar Allah ba sa'an nan mu koma can birnin doso can za irke sarkin sarakuna ya yi tsayin gwaman jaki bakin rami shi na jiran abin daga hitowa da wanda ga hita ga shiga shine isaka isaka sa'an nan lawali ɗan tambayi shi ya taka mai baya saboda haka kowa ba a taɓa irin ta ba a cikin wannan lokaci da ake ciki kuma kowa ce wadda ta zo daidai kowa yana son dala ga noma ga sallah dandantattattan da Allah ka kai mana rai ubangiji Allah ka sa da mu za a yi da kumantarkinta amma kuma kowa wadda za a shirin yi ta kuma shugaban kasan nan lalle daga nan zuwa gobe dai insha Allahu akwai wani sabon rahoto da za a shirin ji na ɓangaren koko nan za mu saurara mu gani da kyan ba sai ta yi wani juyi ba da in ba sai ta yi wani juyi ba wajen masu shirin kokon nan amma dai muna sauraren hukuma abinda da tabban mu shi za mu gai insha Allah lalle akwai wani ubarcin da za ta shirin yi kokuwan nan in allah su yare dai an ce dai in dakata saboda a ƙara maimaita ma mutane waɗanda za su yi kokowa da kuma irin da ganiyar da za a shirin yi ba haka nake tsammanin sunan nake 'yan kokowa nan wadda za a yi Eh, uku ga wata mai kamawa shine watan juan <coughs> shine a yi letura lekat lesanki za a ba da kofi ga wanda allah yabba kuma ko nan ta ɗauko wani salo wanda yake abin kallatawa ne wanda akwai wasu tsohin sarakai guda biyu da sarki mai ci yanzu da tsohon sarki wanda ya daɗe da ƙarhi wanda ya yakin sama da na ƙasa wanda aka saka cikin wannan tahiya saboda tahiya ce wadda aka diba aka ganin kofin nan amsa ta ga hannuwan yara sai an tsaya an lisawa an biɗo waɗanda sun ka iya yakin sama da na ƙasa shi yasa aka ce to a biɗo yakuba adamu shina cikin wannan tsari na wagga kokowa da za a yi ga waccan takarda ta farko babu shi amma yanzu an nazarta an hanga an ga amsa kofin nan ga hannun yara sai an saka tsohin sarakai ciki dalilin haka aka ce dole ila dole a yi ma yakubu adamu wuri cikin wannan yaƙi da za a tahiya da 'yan zamani <clears throat> saboda a amshi wannan kofi daga hannun yara saboda kohin nan ya zo mugun wuri wurin yara na 'yan zamani yake dole na abin dosa rakai na da waɗanda sun ka san yakin sama da na ƙasa shi muhari aka ce ga 'yan kokowa kamar haka agadas an ba da salai dauda wanda yake don karo gabanka da ƙarhi wanda duk ya sama suka sai wada allah yi sa'an nan yana da mataimaki na mamar sa'annan mu koma can birnin difa inda za a iske mansur isa mansur isa yaro mai zamani sa'annan mataimaki ne shine naziru nazifi ibrahim nazifi ibrahim shine wanda an rike da kofi na na ministar na wasanni wanda aka can birnin doso sa'annan sai mu koma birnin zandar za mu iske maiki mai shekara 100 babu lawali ɗan tela wanda ya buwa 'yan zamani sai a iske gajeren ramen shabika a hisu tsawo ka hisu albarka shine murtala abdu sa'an nan a koma birnin Maradi can za a iske amale biyu suna can sun tsare bakin rame dala abani da shi da aibu hassan sa'an nan mu koma birnin yamai can na za a iske tsohon sarki mai tsohon zamani shi na yakuba adamu da aminu ibrahim ga sunan sa'an nan mu koma can birnin tawa can za a irki zakiru zakari yaro mai zamani sa'an nan yana da wani mataimaki ga tahiyar shine nura hassan <clears throat> ba ko ba a sahalinka ba sa'an birnin tilaberi inda za mu irki haliru ali da shi da anas amadu saɓanin aji sunan usman hassan saboda usman hassan yana cikin wani akasi na kaddara ta ubangiji wanda ba ta wucewa kowa kowa yana cikin kaddara Allah to Allah shi kawo sauki bisa ga lamarin da ake tuguma kuma Allah shi mai da mahalki karya don haka sai aka saka anas amadu ya mai da shiya saboda ba a iya ajare shi saboda ba a san lokacin da za a ƙariya binciken abin zargi ba to Allah shi kawo sauƙi cikin lamari kowane mahaluki bai wuce ƙaddar Allah ba sa'an nan mu koma can birnin doso can mu ilke sarkin sarakuna ya yi tsayin gwaman jaki bakin rami shi na jiran abin daga hitowa da wanda ga hita ga shiga shine isaka isaka sa'an nan lawali ɗan tambayi shi ya taka mai baya saboda haka ko kowa ba a taɓa irin ta ba a cikin wannan lokaci da ake ciki kuma kokowa ce wadda ta zo daidai kowa yana son dala ga noma ga sallah dandantattattan da allah ka kai mana rai ubangiji allah ka sa da mu za a yi daga na kuma nome da la'ilu ko gubce buza kasan video bidiyo na ta yi bidiyo na ta yi bidiyo na ta ƙara ta yi sallah ce ce an kaiwa da Allah ga da Allah ga da ka kuma an ci rama kai aibu sai aibu kwana Allah 去过一次，嗯，那过了很多多。